وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan barice na litinin 19 ga watan shawwal a shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan hudu a shekara ta 2026 miladiya a wannan karatu mu mai albarka na littafin al'aqidatu tahawiyya daga masallacin masjidil qur'an wanda ke unguwar bacira a birnin kano a yau insha Allah za mu darasi na 23 makon da ya shuɗe mun kare karatu ƙarshen matashiya ta 59 da ka yau za mu tashi farkon matashiya ta 60 al-imam tahawi Allah ya ji kansa da rahama yace Wa على ما أراده الله تعالى وعلمه كما فسر abin da littafin Allah ya faɗa na sifofi na Allah muna yin imani da shi bisa ga yadda Allah ya nufa kuma yadda Allah ya sani kuma ya sanar da bayinsa ma'ana ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayi shi kuma ya isar da saƙo zuwa gare mu ita wannan matashiya ta 60 ƙarin bayani ne akan abin da ya gabata a matashiya ta 59 wanda ita kuma matashiya ta 59 duk ci gaba ne daga matashiya ta 58 da ya ce wa ru'yatu haqqun li ahli jannati bi ghairi ihadatin wala kayfiyya ganin Allah dahir ne ga 'yan aljanna ba tare da kewayewa da gani ba kuma ba tare da kamantawa ba kaga wannan matashiya ta 58 kenan sai yace matashiya ta 59 kama na daka bihi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangijin mu ya faɗa cewa muminai a lahira za su ga Allah sai ya kawo aya wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin a wannan rana za ka gansu cikin bankaye domin za su ga ubangiji to sai ce wannan fassara ta nazira Fassarar annazaru ɗin kenan sai ce wa tafsiruhu alama ma aradahu Allah ta'ala wa mun yi imani da fassarar kamar yadda Allah ya nufa kuma kamar yadda Allah ya sani ba irin fassarar da malaman falsafa ko ma'abuta aqida karkatacciya suke yi ba su ce ganin Allah ana nufin Allah zai ba da lada amma ba ana nufin za a ga zatin Allah ba domin su a wajensu mustahili ne ga ɗan adam ya ga Allah su a wajensu in an ce an ga Allah to kenan Allah ɗin gangar jiki ne da haka su kuma a wajensu suna ganin in an ce Allah gangar jiki ne kamar an kamanta shi da bayi wanda duk bayanin wannan ya gabata a baya to shine Sheikh Fauzan ce ai tafsiru ila rabbiha nazira abinda imamu dahau yake nufi fassarar faɗin Allah ila rabbi nazira za su ga Allah a cikin suratul qiyama aya ta 23 yace ai alama aradahu Hullahu jalla wa ala fassarar kamar yadda Allah ya nufa mai girma da buwaya wa huwa almu'ayanatu bil absari wanda fassarar shine gani da ido an gane ko an nazaru anan bi ma'ana almu'ayanatu bil absari gani da ido لا alama aradahu almubtadi'a ba bisa ga yadda yan bid'a suke nufi ba da irin fassarorinsu da suke wanda bayani ya riga ya gabata na tawilin ita wannan aya da kore yiwuwar ganin Allah subhanahu ta'ala. da haka mun yi imani da cewa Allah ya ce mumine za su gan shi a lahira amma ba mu san yadda ganin zai kasance ba amma dai mun yadda za a gani kuma gani ne na ido domin wannan shine abin da kalmar nazaru in yayi ta'adiya da ila yake nunawa a yaren larabci matashiya ta 61 yace qauluhu wa kullu ma jaa fi dhalika min alhadith sahihi an ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fa huwa kama qala to haka nan duk abin da yazo game da haka cikin hadisi ingatacce wanda bukhari da muslim suka rawaito na cewa za a ga Allah a ranar lahira mumine za su gan shi da ido an rasulillah wannan hadisai kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa kama qala haka abin yake kamar yadda annabi ya faɗa babu canjin fassara babu kuma tawili manzo Allah ya ce innakum satarawna rabbakum ku da sannu za ku ga ubangijinku yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama sai ce kama tarawna al-qamara lailatal badari irin yadda kuke ganin wata a daren goma sha hudu an gane ko ya ake ganin wata a daren goma sha hudu cikin sauƙi ba wahala domin idan wata ya kai daren goma sha hudu to ya riga ya bayyana a sama ba wahala wajen ganinsa ba kamar daren farko ba ko dare na biyu shine manzo Allah ma ya fayyace abin a cikin hadisi ya yace la na fi ru'yatihi ba kwa turereniya wajen ganin to wannan sai ya nuna za a ga Allah a cikin sauƙi kuma da ido domin wata ana ganinsa da sauƙi kuma da me da ido kuma za a ga Allah ya bayyana a ina a sama domin wata ma a ina ake ganinsa a sama domin inda wata a ƙasa yake bayyana to mutane za su sha wahala wajen ganinsa amma me yasa suke samun sauƙi wajen ganinsa saboda ɗaukakarsa da bayyanarsa a sama to shi ne Allah ya kamanta mana saukin ganin da za a yi wa Allah wanda muminai za su yi masa a ranar tashin alkiyama da sauƙin ganin da ake wa wata a nan duniya kuma watan nan ana ganinsa ne da ido to haka Allah ma za a gan shi ne da ido kuma watan nan a sama yake bayyana to haka Allah ma a sama zai bayyana subhanahu ta'ala kamar yadda na faɗa malamai suna cewa min babu tashbihin ru'ya bil ru'ya lal mar'i bil mar'i ana kwatanta gani ne da gani ba abin gani da abin gani ba ba wai ana kwatanta Allah ne da wata ba a'a saukin ganin wata ake kwatantawa da saukin ganin Allah amma shi Allah bai kama da kowa ba to wannan shine min babu taqribil ma'ana kusanto maka da nesa kusa da kuma min ala dariqi dalbil masali bisa ga salo na buga misali wanda wannan salo ne mai kyau wajen ilmantarwa idan kana so dan adam ya fahimce ka cikin sauki in kana karantar da shi to sai kana buga masa misali larabawa suka ce bil misali yattadhihu al maqal da misali ne magana take fitowa fili a fahimce ta suka ce bil misali yafhamu al himar da misali ne duk dakikancin mutum ko jaki ne zai gane abu in ana buga masa misali shine Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkaru misalai kenan muke buga wa mutane don su yi tintintini wa darabna kumul amsal mun buga muku misalai to shine Sheikh Fauzan ya ci gaba da cewa kullu ma jaa anir rasuli sallallahu alaihi salatu wassalam duk abin da yazo daga manzon Allah amincin Allah ya kara tabbata a gare shi fi isbati ru'yati wajen tabbatar da cewa muminai za su ga Allah a ranar lahira fa huwa haqqun ala haqiqatihi to wannan magana dahir ce tabbas ce gaskiya ce kuma kamar yadda annabi ya faɗa haka abin zai faru mislu ma ja a fil qur'ani sawa'an kamar yadda ya zo a qur'ani daidai da daidai yajibul imanu bihi dole ne mu imani da shi li'anna kull li'anna kalamar rasuli domin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama wahayun min Allah wahayi ne daga Allah manzo Allah ba shi ya kirkira ya faɗa ba Allah ne ya gaya masa shi ma nasa isarwa ne kawai wa ma rasuli illa balagul mubin ba abin da ke kan annabi sai isar da sako amma duk abin da ya faɗa ba shi ya faɗa ba Allah ne ya faɗa masa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to shine Sheikh zan ya kawo wannan aya Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi baya faɗa son zuciya in huwa illa wahyun yuha duk abin da kuka ji ya faɗa wahayi ne da aka yi masa suratul najmi aya ta uku zuwa ta hudu wa yusamma bil wahayi tsani shi yasa ma hadisi ana kiransa da suna wahayi na biyu sunnar annabi ita ma wahayi ce tunda ƙur'ani ne ya tabbatar da cewa maganganun annabi me wahayi ne Ƙur'ani ma ya tabbatar kuma da ƙur'ani me wahayi ne to da haka kenan akwai wahayi na ɗaya akwai na me na biyu wanne ne na ɗaya qur'ani wanne ne na biyu sunna wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata Allah ya saukar maka da littafi ya saukar maka da hikima wa uhiya ilayya hadha alqur'anu qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn fa ammun wahayin alqur'ani to haka sunna ma sai Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun da haka sunna wahayi ce qur'ani ma wahayi ne sunna wahayi na biyu qur'ani wahayi na ɗaya ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة من زان الله صلى الله عليه وسلم تبز يا باد الأباري تكين حديثي ما ستارين يوا وند سنكي مسعين حد التواتر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة cewa lallai muminai za su ga ubangijinsu ranar gobe alkiyama fa yajibul imanu bidhalika da haka wajibi ne ai imani da wannan min ghairi taharifin ba tare da canza zancen ba wala ta'tilin ko kore ma'anarsa ba wa min ghairi tamthilin ba tare da buga misalai ba na kwatanta yadda ganin zai kasance a'a kawai a ce Allah ya ce mumine za su ganshi ya za su ganshi sai an je ya za a ganshi sai an je shikenan amma dai za a yi ganin wala takyifin kuma kai in an gaya maka karkace to yaya abin zai kasance kai su'ali da kaifa ba a yi an gane ko to wannan shine karshen matashiya ta 61 matashiya ta 62 wa ma'anahu alama arada kuma ma'anar ayoyi da hadisai bisa ga yadda Allah yake nufi haka ake fassarawa haka ake fahimta haka ake aikatawa ba Allah ya faɗa abu ba ka canja masa ma'ana ko ya faɗa abu ya nufi daban kai ka nufi daban a'a Sheikh Fauzan ce ai ma aradar rasulu abin nufi abin da manzan Allah ya nufa to shi ake so mu imani da shi shi kuma ya nufa abin da Allah ya nufa ne yadda Allah ya nufa haka manzon Allah ya nufa haka kuma ake so mu mu imani ka la alama aradahul mubtadi'a wal muharrifa ba irin yadda 'yan bid'a da masu canjawa Allah magana suke nufi ba Allah ya ce za a gan shi su ce a'a za a ga al'amarinsa ko a ce Allah zai zo su ce a'a umarninsa ne zai zo ko a ce Allah yana fushi su ce a'a azaba yake nufi ko a ce Allah yana dariya su ce a'a lada zai bayar wanda dukkan waɗannan abubuwan daban-daban ne duk abin da Allah ya tabbatarwa da kansa ka tabbatar masa sai ka zauna lafiya domin ya fi ka sanin kansa manzansa ya fi ka saninsa kuma duk abin da bai dace da Allah ba Allah ba zai jingina wa kansa ba in kaga Allah ya jingina wa kansa abu to ya san abin ya dace da shi ne amma ya ba mu ka'ida mammiya duk wani abu da ya ce nasa ne to fa bai yi kama da kowa a cikinsa ba ba wanda ya kama da shi idan Allah ya ce yana da hannu yana da hannu ba irin na kowa ba ita kalmar hannun ta dace da Allah ne hannun kuma irin nasa ba irin na kowa ba in Allah ya ce yana da fuska yana da fuskar ne kuma fuskar ta dace da shi ne kuma fuskar ba irin ta kowa ba domin ba wanda ya kama da shi laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir to haka duk abin da Allah ya tabbatarwa da kansa in kana son zaman lafiya ka tabbatar masa sai ka huta wannan shine imani to haka duk abin da manzo Allah ya tabbatarwa da Allah to wannan shine karshen zance domin ba wanda ya kai annabi sanin Allah a cikin bayin Allah subhanahu wata'ala matashiya ta 63 la nadkhulu fi dhalika muta'awwilina bi ara'ina imam dahawi ya ce ba ma yin kutse cikin ire-iren waɗannan maganganu da ra'ayoyinmu a'a muna faɗa ne dogaro da abin da Allah ya faɗa ga ayar dogaro da abin da annabi ya faɗa ga hadisin dogaro da fassarar da sahabbai suka yi ga hujja amma ba ma faɗar ra'ayinmu na kankin kanmu to wannan shine zaman lafiya a babin aƙida babu cewa wane yana gani ko ina gani ba a buƙatar ganinka a babin aƙida maganar Allah Allah kaɗai shi yake da wuƙa da nama shi yake cewa kaza manzansa ya ce kaza magana ta ƙare ko sahabbai sai dai ka ji suna fassarawa amma ba sa kawo ra'ayinsu a ce Allah yana gani ka ce ni ina ganin ba gani ake nufin yake yi ba yarda yake yi ko a ce Allah ya daidaita akan al'arshi ka ce a'a ba zai yi a ce Allah ya daidaita akan al'arshi ba kawai fa da ra'ayi aya ta faɗa kai kana ba zai yi ba to tawa za a kama maganar Allah ko maganar ka Allah yana faɗa kana cewa kai kana gani kai dinwa yo kana da idan gani ne dama to wannan shine aqida wannan kuma shine tafarkin annabi da sahabbai da haka imam dahau yace la nadkhulu ahlus sunna wal jamaa ba sa yin kutse fi zalika cikin sha'anin aqida bi ara'ina muta'awwilina suna masu canja ma'ana fassara bi ara'ina da ra'ayinmu na kankin kai wala mutawahhimina bi ahwa'ina kuma ba ma zace-zace da soye-soyen zuciyarmu sai ka ga mutum ya sauka daga doron nassi amma kuma ya koma canke-canke da tunaninsa a ina tunanin dai kaza yake nufi a ina tunanin dai kaza yake nufi kai ga nassi karara to amma ka'ida ita ce daman daga kin gaskiya sai bata fa ma za ba'dal haqqi illa dhalal in dai aka ce da kai ga gaskiya ga nassi na qur'ani ga nassi na hadisi baka yadda ba to duk abin da za ka koma lalibe ne cikin duhu canke canke ne kama kama ne to mu ba ma haka haka imam dahawi ya faɗa abu ja'far al Allah ya ji kansa da rahama Ya ce kama ya ashe shek fauzan ya ce kama ya alhul jahamiyyatu Kama yadda jahamiyawa ma'abuta bin jahamu dan safwana an gane ko wal mu'tazila da mu'tazilawa mabiyan wasilu dan ada wa man tatalmaza alaihim da almajiransu wanda suke sakin doran nassi game da bayanin sifofin Allah su koma canke-canke da kame-kame sai ce wa akhadha bi ra'ayihim da kuma waɗanda suka yi riko da irin ra'ayoyinsu min ta'wili na tawili canja ma'ana albatil ɓatacciya ma'ana tawilin ɓatacce domin tawili iri biyu ne akwai at-ta'wilu as-sahihu da kuma at-ta'wilu al in aka ce tawili wani lokaci yana zuwa da ma'anar fassara wala yatunaka bi mafalin illa ji'inaka bil haqqi wa hasana tafsiran zalika khairun wa ahsanu ta'awilan daka da ta'awilu da tafsiru mutaradifani suna dacewa ta fuskar ma'ana to sannan shi tawili yakan zo da ma'ana mara kyau an gane ko wa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'a alfitnati wa ibtiga'a ta'wilihi kaga nan at-ta'wil bi ma'ana al-batil tawili batacce ake nufi amma wa ahsana ta'wilan ana nufin tawili mai kyau an gane ko shi yasa za ku ga malaman tafsiri wani lokaci sukan kira tafsiri da tawili shi yasa imamu al-bagawi yana da littafin tafsiri sunansa mahasinu ta'wil to haka ne ibnu jarir dabari yana da littafin tafsiri wanda a ciki zaka ga ya ce alƙaunu fi ma ja a fi ta'awili hadhihi al-aya bi ma'ana fi tafsiri hadhihi al-aya masu tawili ana nufin bataccen tawili shine yace wa akhadha bi ra'ayin min at-ta'wil al-batil kuma suka yi riko da ra'ayinsu ko ra'ayinsu shi jamu da kuma wasilu na tawili batacce sai ce balil wajibu sai dai ka sani abin da ya zama wajibi alaina akan mu mu musulmai muminai masu bin littafin Allah da sunnar manzon Allah an nattabi alkitaba was sunnata shine mu bi qur'ani mu bi sunna wajen fassara abin da Allah yake nufi wajen fassara sifofin Allah da bayaninsu Mai ƙur'ani ya faɗa mai hadisai suka tabbatar to wannan shine wajibin kowa ya bi amma ba ra'ayin wani malami ba sai ce wala natadakhalu ba ma alkafira mu shiga da ka bi uqulina kawai da da tsagwaron hankalinmu wa afkarina da tunaninnukanmu wani hakimu ko wani hakimu ha ballantana har mu ba su wuka da nama cewa su za su gano mana a'a alama ja a fil wa sunna wai hankalinmu shi zai gano mana mai ƙur'ani yake nufi mai hadisai suke nufi idan hankalinmu ya gano mana sai mu yadda idan bai gano mana ba kuma sai mu ki yadda to wannan ba daidai ba ne ƙur'ani ake bi ba hankali ba idan hankalinka ya saba da nasin ƙur'ani aje hankalinka kake ka bi me ka ƙur'ani saboda shi ƙur'ani baya kuskure amma hankalinka ba zai yi kuskure kai ɗan adam ne idan hadisi ya ce ga yadda abu yake sai hankalinka ya saba to ka aje hankalinka ka bi hadisi domin hankalinka hankali ne na ɗan adam ɗan adam kuma mai kuskure ne amma shi wanda ya faɗi hadisin ma'asumi ne baya kuskure to amma za ka ga waɗansu saboda son zuciya sai su ce wai hadisi in bai dace da hankalinka ba ko bai dace da tunaninka ba kai jifa da shi to ai in haka ne ayoyin ƙur'ani ma za ka jifa da da yawa domin akwai abubuwan da da yawa a ƙur'ani inda hankali ne ba za a yarda da su ba sai dai da me da imani da sallamawa amma tsagwaran hankali zai nuna maka kamar haka ba zai yi ba ko ba haka ba shi yasa wani ya tambayi imamu katada game da faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin suratul isra yau mana hashiruhum ala wujuhim ilan nari ranar da za mu tashe su akan fuskokinsu zuwa wuta sai ce ya za a yi a tashi mutum akan fuska hankali zai yadda da mutum zai iya tashi da fuska sai kata da ya ce kwantar da hankalinka allan da ya tashe shi da kafa shi zai tashe shi da fuska ita kanta kafar waye ba ta ikon tafiyar allah allah ya ce hannu zai magana kafafuwa za su yi magana a hankali a duniya hannu zai magana ka taba ganin wanda hannunsa yake magana a duniya kenan a hankalci hannu ba zai yi magana ba to amma Allah ya ce hannu zai magana to kaga a imani ka san baki ma ba ikonsa bane magana ba shi dama aka yi to ubangijin da ya ba baki damar magana idan ya ba hannu magana sai hannu ya kasa to da ubangiji subhanahu wata'ala shi ke yin abin da hankali ba zai karba ba amma kuma ya yiwu kuma in kana da imani dole ka sallama saboda ka san Allah mai iko ne to ashe kenan hankalinka bai isa ya gano maka daidai ba ana gano daidai ne ta hanyar mai littafin Allah da sunnar manzo Allah da kuma sallama musu amma ba da hankali ba Don masu irin wannan idan ka so ma sai ka tambaye su ka ce to da kuka ce yanzu da hankali za a gwada hadisi in ya dace da hankali a karba in bai dace ba kar a karba sai ka ce to wani hankalin na yara ko na matsakaita ko na manya na maza ko na mata ko na 'yan ƙauye ko na 'yan binni na talakawa ko na masu kuɗi na shugabanni ko wanda ake shugabanta ka san dai duk hankalin waɗannan ya bambanta yanzu za ka yi magana hankalin ɗanka daban hankalin matarka daban kai kanka yanzu za ka fito kana cewa kai mata sai a hankali mana in ta kirba maka wani abin ko amma ka yadda tana da hankali amma lissafin hankalinta da naka ɗaya ne to yanzu da nawa za a auna hadisin in yayi a an bai baka a karɓa da na ka, ko da naka ko da na ɗanka ko da na babanka da haka da shari'a ake yi da maganar Allah da maganar wanzu Allah ake gane gaskiya da shi ake auna daidai amma ba da hankali ba shi yasa Allah ya ce idan kun yi jayayya ku koma littafin Allah da sunnar manzo Allah su za su nuna muku daidai fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kai sabani ku koma ga Allah amma ba ku koma ga hankali ba kuma za ka sha mamaki wanda yake tutiyar faɗar wannan magana fa cewa hadisi in bai dace da hankali ba a jifa da shi yana fa da fayil a dawanau <laughs> za ka ga matsala kenan yana da taɓin kai yanzu kwanan da wata wasiƙa ta taso daga wajensa duk ta hargitsa hazo <laughs> mu dai muna ji muna gani muna kuma sauraro ta ɗan kama wasu su ce shi ya faɗa wasu ce kai ba zai yi ya faɗa ba duk inda za a je a dawo sai an dawo wa gaskiya ko ana so ko ba a so ba nan muka ce muku yana da fayil ba da wanau to yanzu ku da kanku kuna tabbatarwa anya zai yi ya faɗi wannan maganar ai maganar ma bata dace da hankali ba ah, yanzu wato Allah kenan ya gama dora ku akan cewa da hankalinsa za ku auna hadisai in ba su masa ba a yar to yanzu Allah ya nuna muku ku baku ba yarda da hankalinsa ba wai yau sun dawo suna cewa ai su da man ba su dauke shi ma'asumi ba in yayi kuskure sai su karba in bai kus in in ha kuma yau zai baka mamaki a nan aka yi ta gaya muku cewa wannan kitimurmurar wani abu ne aka kullo shi daga wani waje don a zo a rusa addinin musulunci yau sai ga shi shi da kansa yake faɗa za a amfani da shi a mai da shi ayatun lahin Najeriya sai ya ga kar ya ci amanar ƙasarsa za a zubar da jinin al'umma da shi abin da yake so ya nuna maka ayatun lahi a ƙasarsa ɗan me ɗan ta'adda ne bisa ga yadda wannan wasiƙa ta nuna ayatun lahi a ƙasarsa ɗan ta'adda ne domin a cikin wasikar ma ya faɗa an ce lokacin da ayatul lahi ya zuga mutanen gazunsu suka tada ƙayan baya suna faɗa idan suka juta za su gudu sai a faɗi wata kalma da yarensu na farisanci sai mutane su dawo wai sai da ta kai kacar tayar eh, igwa ba ta iya tafiya saboda gawawakin mutane to irin wannan wai ake so a yi amfani da shi shi ma a yi a najeriya mu muka faɗa waye faɗa mu da mun ce akwai wani a ƙasa ba mu faɗa ba amma yanzu gashi shi Allah ya matsa bakinsa da kansa ya faɗa yanzu da hankalin yan shi'a ya tashi sun fito suna ta rufa rufa suna karewa ai Iran ba ƙasar yan ta'adda ba ce mu muka ce ba mu muka ce ba bahaushe ya ce in an yi daga-daga na ƙurya kasha kashi in ta yi ɗoyi aji gashi ta yi ɗoyin ana ta kururuwa iran ƙasar musulunci ce iran ƙasar musulunci ce wato allah allah ne idan allah zai yi aikinsa ka bashi ba irin aikin mutum ba ne yanzu duk 'yan shi'a sun cika duniya cewa iran kasan musulunci ce sai propaganda suke kowa ya zama ɗan jarida sai labari suke da molanka sun rudi jahilai ai iran ita ce kasan musulunci yanzu fa su a fassarar su maka da madina ba kasan musulunci ba ce iran ce kasan musulunci mahaifar manzo Allah inda annabi yake kwance yanzu ba kasan musulunci ba iran ce kasan musulunci idan kai ne ka fito za ka yi wa jahilai magana sai a bakka da su su ta zagin ka ilimin su bai kai su gane wannan karatun ba saboda duk mutumin da ilimi ba daga littafi ya ɗauke shi ba daga social media ne daga labarai ne kuma labaran ma na turawan yamma to an gama da shi akwai mutanen da suke bawa labaran social media amanna sama da labarin ƙur'ani qur'ani ce sahabbai yardaddin Allah ne amma yau a social media wani zai tsine wa sahabbai ka aji abin da qur'ani ya faɗa na shaida da Allah ya wa sahabbai ka yarda da shi kawai saboda yau ana faɗa tsakanin Iran da amerika, shikenan Iran ta zama mutuniyar kirki daman wai shi nagarta ne kawai faɗa da amerika? da ka fara faɗa da amerika ka zama musulmin kwarai shikenan kawai shi musulunci daman kawai nagartarka ka zama abokin faɗan amerika to kafin amerika kuma fa ya aka yi aka zama nagari amerika kwata-kwata da kafuwarta ta kai shekara 250 kuma idan yau saboda iran tana fada da amerika amerika arna ne shi yasa ta zama mutuniyar kirki duk arnancin amerika ta kai abu jihal duk arnancin amerika ta kai abu lahab duk arnancin amerika ta kai da dan gira. to abubakar da umar da usman da ali da sahabban annabi sun yaƙi da wa'yancan amma kai a wajenka ba mutanen kirki ba ne amma yau iran saboda tana faɗa da amerika shine ta zama mutuniyar kirki sannan shi faɗa wai shine abin dubawa ko kwa dalilin faɗan me dalilin faɗan amerika da iran ba wanda yake shakka akan faɗan abubakar da umar da usmanu da aliyu da dukkan sahabbai da suka yi da mutanen makka faɗa ne na me na addini na aƙida na taimakon allah da taimakon manzan allah ubangiji ya ce wa yansuruna allaha wa rasulahu ula'ika humus sadiqun sun yi faɗan ne don taimakon allah da taimakon manzan allah waɗannan su ne masu gaskiya to sai mu dawo mu kalli faɗan amerika da isra'ila a yau wai faɗan la'ilaha illallahu ne ko faɗan fetur ne faɗan fetur ne faɗan siyasar duniya ne faɗan gwal ne faɗan tare wajen wucewa da fetur ne mashigan hormuz ba faɗan kalmar shahada ba ce idan faɗan kalmar shahada iran take mun kalubalance ka a garin kano ka nuna mana masallaci ɗaya da iran ta gina ana yin musulunci ba masallaci Manza Allah da ya je Madina kan ya gina gidan zama yana bako dan gudun hijira me ya fara ginawa amma Iran tun da ta kafu zuwa yau sama da shekara hamsin mu dai a Najeriya a Kano bata gina mana masallaci ko ɗaya ba sai a Zariya da ta gina ɗakin taro duk inda ka ji Husainiya menene Husainiya conference hall ne ɗakin taro ne shi suke ginawa kuma ko yanzu ka shiga intanet ka yi bincike a tehran babban birnin iran wani ɗakin bauta ne ya fi yawa tsakanin masallaci da ɗakunan bautar yahudawa a tehran ɗakin bautar yahudawa shi ya fi ko'ina yawa a babban birnin iran babu masallacin ahlus sunna ko ƙwaya ɗaya a tehran babban birnin iran to wannan duk musulunci ne ka buga a intanet ka bincika adadin yahudawa 'yan ƙasar iran nisbar yahudawa yahudawa suna da yawa a ƙasar iran kuma hatta a cikin gwamnatin iran akwai 'yan majalisu yahudawa ba fa wanda suka musulunta ba 'yan majalisa yahudawa sanatoci yahudawa amma babu musulmi ahlus sunna ko daya tare da cewa a iran ahlus sunna sun mafi yahudawan yawa amma saboda zalunci da danne haƙƙi kuma saboda magana ba ta musulunci ba ce inda a ce da gaske iran fada take da yahudawan isra'ila fada na addini ya za a yi a samu ɗan majalisa ba yahude a ƙasar iran inda irin daular musulunci ce ya zaya a cikin cabinet 'yan majalisa a samu yahudawa su yahudawan wa suke wakilta musuluncin su ma a ka gaya min a cikin Kabinet na ƙasar saudi arabia akwai kirista to yanzu ƙasar da tun daga shugaban ƙasarta har ma sun janta na ƙarshe ɗan ƙasa babu kafuri. da kuma ƙasar da cikin sanatoci da wakilan al'umma akwai yahudawa wace ƙasa ce ta dace da a ce da ita ƙasar musulunci da kuma wacce ba ta musulunci ba ƙasar da makka da madina suke ka'aba take alƙiblan musulmi take da wacce ba wannan wacce da dace ta zama ta musulunci da wacce ba ta musulunci ba to ana tsaka da wannan propagandar da Allah ya so ya karya ta sai Allah ya sa wanda ya je iran ɗin wanda kowa ya sani kumfan bakin da yake ya ce abin da yake wa iran ko 'yan shi'a ba sa yi mata na yada aƙidarta a ce ma iran ta kawo masa tallafi shi iran ɗin ce ta gayyace shi ya je conference ba sau ɗaya ba ma har sau biyu yau shi ya fito yake faɗa da bakinsa kuma a irin wannan lokacin wanda ba wanda ya matsi bakinsa ɗalibansa sun tabbatar da wannan wasikar daga wajensa take duk wani kwana-kwana da za ka yi mata ba wanda ya isa yi wannan aikin a irin wannan lokacin in ba Allah ba wannan yake nuna maka Allah ne yake taimakon addininsa ba dai mutum ba sai in ya ga dama ya maka alfarma ya amfani da kai a wani waje amma ko da kai ko babu kai in yawancin kalar da kai zai yi aikinsa a irin wannan lokacin bahaushe ya ce kaji shiru wai gulma ta yi cikin shege tsit kake ji to haka Allah yake al'amarinsa da ka ya rige maka ka gane iran kasar musulunci ce ko kasar ta'addanci ce shugaban 'yan kogo ne ya faɗa mu ba daga bakinmu ba ba za a ji mutuwar sarki daga bakinmu ba shin ƙasar iran me take nufin najeriya da shi alheri ko sharri ba mu muka faɗa ba in mun faɗa a da ana ganin 'yan ubanci ne shugaban 'yan kogo ne ya faɗa shin iran so take ta ci amanan najeriya ta kunna mana wutar yaƙi ko alheri take nufin mu da shi shugaban yan kogo ne ya faɗa ku ji amsar daga bakinsa shi yasa duk wani abu da zaka ga yan shi'a suna yi wallahi duk wannan sharar fagen ne mu nan muna gaya muku ne sama sama amma ku tambayi jami'an tsaro sun fi mu me yake faruwa sun fi musanin me yake faruwa da duk shirye su da duk takidinsu shi yasa kullum ba su da wani takidi sai na tara samari da koya musu waƙoƙin fada da waƙoƙin tashin hankali da shirin fitina su ba sa zaunar da mutane su koya musu tsarki ko sallah ko alwala ko irin tasun ma saboda ba ajandar su bane kama iya alwalar ta shi'ar ballantana ta sunnar su nan ba shine ajandar su ba ajandar su kawai a samu ƙato karfi banza a ziga ka yau a je yi zanga-zanga waje kaza ai jefe-jefe gobe a je a ai atilara a waje kaza ba maza ba mata su ta kai 'ya'yan mutane ana bugewa ana kashewa yau su ne su tare wa sojoji hanya gobe su ne su jefi 'yan sanda jibi su ne kaza shi ke nan sama da shekara arba'in ba abin da aka na in ba wannan ba to shine an yi an yi a Zariya an gaba ta ci ba to shine bari a dawo kano to kuma allah a kanan bai yadda ba kuma duk wannan abu ba mu muka faɗa ba ku kuka faɗa ku kuka jiyo da wanda ya ce wasiƙar ba daga nan take ba da wanda ya ce ta nan take yake ba ta wata ma'ana oho ku kuka jiyo mu daman tuni mun faɗa mu mun sani mu ba a layin ce mana ta ɗan daudu ya ce mu mun san ƙugin ciki mun san na gwaiwa ba wani abu da za a layin ce mana da shi a wannan tsiyar ba wani zancen addini a ciki magana ce ta tunziri da ta waye da ta da hankali magana ce ta cimma wasu manufofi yadda kaga turawa suke shiga ƙasashen afirka da ƙasashen da suka fi ƙarfi suke danniya da murɗiya su kunna wutan fada don su saci albarkacin ƙasa wallahi irin wannan iran take ɗari bisa ɗari babu maraba ba maraba fada ne na neman duniya fada ne na sata albarkacin ƙasa ba wani abu sama da wannan ku je ku ga labanan wani hali labanan yau take ciki haka aka je aka ɗauki ɗaya daga cikin 'yan labanan aka kafa shi aka ba shi makaman da ya fi gwamnati ƙarfi a yanzu aka rinka amfani da shi ana zaluntar mutane da shi aka rusa ƙasar siriya nasaralla kafin ya gama musu aiki su kashe shi a yau ƙasar lebanon ba abin da take yi irin allah wadai da irin abin da aka gina mata na 'yan hizbullahi suna da makaman da ya fi na gwamnati ƙarfi abin da ake so a yi mana a najeriya a tara waɗansu mutane a ba su ƙarfi da tirenin na soja a ba su makaman da ya fi na gwamnati ƙarfi su rinka yin abin da suka ga dama a ƙasar idan mulki kuke so ku shiga siyasa mana kuma ku yi kamfen irin abin da gwamnan kaduna ya faɗa ya ce tuni muka gane karya suke yi ba magana addini ba ce magana ƙwatan mulki ce amma su kuma sun biyo ta hanyar ƙarfin tuwo inda gaske mulki suke so ba matsala kwansu tushin ya ba da dama su shigo siyasa mu buga haka tsohon gwamnan kaduna ya gaya musu ya kama sunan shugabansu ya ce abokina ne mun yi karatu da shi na san shi ba maganar addini ba ce ba maganar mulki ce ya zai ya samu mulki kuma ba wanda suke yi wa wannan shegantakar sai musulmin kwarai dan shi'a zai haɗa kai da arni amma ba zai taɓa haɗa kai da musulmi ba ba zai taɓa haɗa kai da musulmi ba ku kula da kyau duk lokacin da kaga 'yan shi'a suna ta da ƙayar baya a najeriya to shugaban ƙasar musulmi ne amma in ba musulmi ba ne har mukami malaminsu yake karɓa a lokacin ubasanjo shi ne wa shugaban zaman lafiyar kaduna amma a lokacin janar abacha fa sai da aka yi faɗa da shi lokacin janar babangida sai da aka yi faɗa da shi an fara ɗaure shi ne a zamanin babangida a zamanin abacha sai da aka rusa gidansa saboda ta da ƙayar baya a zamanin buhari shi ne aka yi wannan gwabsan amma a zamanin jonathan baka ji shi ba a zamanin obasan jama'a honorable ne to duk musulmi ba za su fahimci wannan shegantakar ba yaya za a yi ne mu a yankinmu na musulmai a haifan mana da fitina a haifan mana da tashin hankali a shirya 'yan boko haram suna kashe mutane a shirya 'yan shi'a kuma a gari suna zanga-zanga duk a raba mana hankali in ya so makiyanmu su ta ci gaba mu a banmu a baya idan rigima ta kace me amerika ta shigo iran ta shigo kowa ya zo ya wawashi arzikinmu ya tafi shine ajandar ba wani abu sama da wannan allah ya tona musu asiri wani matashi ya faɗi wata magana malam zai faɗan gidan malamin daurawa ya burge ni kwarai na ga maganar tasa da aka yi masa tambaya akan me ra'ayinka game da faɗan iran da amerika ya ce ai ƙololuwar abin da dukkanin wani musulmi yake jin zai goyi bayan iran dan shi shine dan tausaya mata da jin cewa tana faɗa da arna ko ya ce to in dai faɗan da sahabban annabi suka yi da arna bai burge iran ba duk da haka take zagin abubakar da umar da usmanu da aliyu da aisha da hafsa take tsine musu to ni ma faɗanta da amerika ba zai taɓa birge ni ba da haka in ne wa iran san da suke wa sahabban annabi ne idan suna girmama sahabban ina girmama su ba sa girmama su ba ruwana da su dan ka gane ya ɗan uwa shi Allah na ma ijunansu yana haɗa su faɗa. a duniya musamman bayan zamanin manzan Allah zuwa yau bayan zamanin Umar zuwa yau ba a yi ko in ce bayan zamanin Salahuddin ayyuki zuwa yau ba a yi wani wanda ya yaƙi Yahudawa irin yaƙin da Hitler ya musu ba Hitler musulmi ne idan kai a wajenka yaƙi da yahudawa kaɗai shi yake sa kaso mutum ya zama mutumin kirki to ya zama wajibi kaso hitila domin yaƙar da iran take wa yahudawa a yau ba za ta taɓa kai ƙafar hitila ba hitila sai da ya kashe biyu bisa ukun yahudawan duniya ya bar kaso ɗaya aka ce me yasa ka basu ce na basu ne don gaba waɗanda za su zage ni waɗannan ragowar su za su ba shi amsa shi ba musulmi ba ne ba ba ma gujen jamus ne amma a lissafinsa ya ce a tarihin duniya da ya karanta ya gano yahudawa su ne musibar duniya in dai da su ba za a zauna lafiya ba da aka yi ce shi shine kawai hujjar kashe su ba ruwansa da suna zagin allah ko suna gaba da manzala ya ce shi wannan ba ruwansa bai ma shafe shi ba to kai a wajenka saboda ba gidaje ne kai duk mai fada da yahudawa kawai mutumin kirki ne to hitila ma wali ne sai ka sa shi a na farko Allah yana iya haɗa arna ijunan su faɗa su gwabzu farisawa da rumawa da suka yi faɗa akwai musulmi a cikinsu duk arna ne to da ka ya kamata ka gane faɗa ba shi ne ma'aunin gane gaskiya ba a'a dalilin da ake yin faɗan dan shi dalilin da ake yin faɗan dan shi iran tana yanke hannun barawo duk ruruwar da suke na daular musulunci ba sa yanke hannun barawo in sun ce suna yi su kawo maka hoto ɗaya bidiyo ɗaya na ɓarawon da ya sata iran aka yanke masa hannu amma saudi arabia ko mun da kake musu kasan suna tsara kan mutumin da ya mai kisan kai har 'ya'yan gidan sarauta in suka yi kisan kai kashe su suke yi ka shiga intanet ka buga waɗanda aka kashe na 'ya'yan gidan sarautar saudiya sakamakon sun kashe wani talaka a ƙasar aka sara kansu za ka gani birjik to amma kukan su daular musulunci su daular musulunci wai wani irin musulunci wai ba ƙur'ani ne ya ce a sariƙo sariƙa tufa ƙadawa idiyahu ma ba ba ƙur'ani ne ya ce yace azzaniyatu wazzani fajidu yi da minoma ba ka taɓa ganin sun zani mazinaci bal ma sai halatta zinar da tallanta da sunan muta da suke yi to wani musuluncin suke cewa daular musulunci ta me wani musuluncin musuluncin da ba sare kan wanda ya cancanci a sare kansa da sunan haddi ba yanke hannun barawo ba bulalan mazinaci musuluncin da babu gina masallaci cikin waɗannan abubuwan da na faɗa wanne ne wanda ba musulunci ba wanne ne wanda saudiya ba ta yi amma duk da haka a wajensu su saudiya ba dole musulunci ba ce jamhuriyar musulunci jamhuriyar musulunci to mu najeriya jamhuriyar kafirci ce in ka ce najeriya abin da ya sa ba za ka ce mata jamhuriyar musulunci ba ai akwai arna a iran ba yahudawa a 'yan majalisar iran ba yahudawa in ka ce najeriya ba ta yanke hannun barawo iran tana yankewa a najeriya akwai musulmi akwai kafirai akwai maguzawa a iran akwai musulmi akwai yahudawa akwai maguzawa iran ba ta yanke hannun barawo najeriya ba ta yankewa don me mu za ka ce ba dole musulunci ba mu ma dole musulunci za ka a daina maka propaganda da cewa ni iran daular musulunci da jamhuriyar musulunci ƙarya ce propaganda ce ta watsa labarai amma ba wani zancen musulunci kuma ba za ka gane haka ba sai ka je mu mun karanta kuma mun ji daga malaman da suka je suka gano tun lokacin ma kan mage bai waye ba tun shi ma dugun yan shi'an na najeriya ba a kai shi ba su malam abubakar tireta allah ya ji kansa da rahama da malam abubakar farfaro na sokoto allah ya kara masa lafiya su aka fara gayyata suka je iran lokacin da shi kwamenin ya juyin juya hali ya gayyaci malamai daga sassan duniya bayan ya gama tawayen da juyin mulkin suka je suka gano tun shi wannan bai je ya gano ba suka ce ga abin da suka gani ga abin da suka gani shugabansu na katsina yana nan da rai yanzu ƙasa da shekara ashirin aka gayyace shi iran ya je ya dawo da ya sauka a nan kofan mata ya sauka ya mana wa'azi muka ji ya ce ba zai taɓa yiwuwa tafiyar sunna da shi'a ta daidai ba ya ce na ga abubuwa daban wanda ba addinin musulunci ba kaset guda ya mai nanki amma da ya koma gida ya aka ya aka sai ya fito ya ce wai kaset guda da ya nanki wai magagin bacci yake saboda rainin hankali kanka ka raina hankali da ma yadda za mu gane kawai ka ce barasa aka sa maka a ruwa ka sha ita ce mun san kila sai ta kai awa ɗaya bata sake ka ba amma magagin bacci kai ba ɗan asahabul kafa ba a ce kai magagin bacci awa guda kana surutu to wannan ita ce gaskiyar ƙwaya ɗaya ko ba daɗe ko ba jima sai Allah ya matse su sun faɗe ta da kansu mala tireta da suka dawo suka ce sai da suka sake sallar juma'a suka ce abin da suka ga ana yi a iran sallah biyu ake isha aini ba sa zahar da la'asar kawai haɗe su suke su a lokaci guda isha raka abu biyu a lokacin duk da yanzu sun zo suna modernizing abubuwa yanzu duk abin da musulmi suka ƙure su sai su dawo su ce a'a ai a da ne mun dena yanzu magana zagin sahabbai sai su fito su ce maka ba sa yi amma duk gashi a littattafansu kafirta abubakar da umar da aisha da hafsa duk yana littattafansu sai su yi a'a ai da ne amma yanzu an daina saboda ana so a yaudare ka cewa ƙur'ani bai cika ba sai su ce a'a ai da ne duk littattafansu akwai wannan maganganun ƙur'ani bai cika ba ƙur'anin da allah ya saukar ya kai izu 60-60 sau uku ɗari kenan suka ce bi bisa ukun ji sahabbai sun boye amma nasu original din yana nan a wajen muhammadu al-askari muhammad ibn hassan al-askari wanda suke ce da shi mahadinsu suka ce wai a ƙarshen duniya zai zo da shi ƙur'ani mai izu tamanin sai wani sauna kira mana shashasha ya zo ya ce maka wai da ake cewa shi a suna da ƙur'ani shi dai bai gani ba to daman sai abin da ka gani yake akwai me ka gani kai daman a duniya ba shi ya ce na zaune bai ga gari ba da ta mana kai babu a littafi to sai mu kure ka mu kawo maka littafin mu nuna ma amma ta kai baka gani ba yayi su ma ba su isa su nuna ba amma sun faɗa a littattafansu akwai malamin su sunansa annuri ad-dabrasi littafi yayi sunansa faslul khitab fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab yace rarrafe magana don tabbatar da cewa qur'anin nan na ubangijin talikai an musanya shi ya ta kawo misalan ayoyi wadda aka cire to da ka in magana ta ilimi kake sai a kawo maka littafi amma kawai da molan ka zo ka ce wai kai baka gani ba yo me ka gani dama ka taba ganin hankalinka ashe baka da hankali ba shi ya ce ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani baka da ido ne shi yasa baka gani ba da kana da ido na karatu da duk ka gani waɗannan abubuwa to da ka dai an yi walƙiya gaskiya ta bayyana shugaban 'yan kogo wanda ya ce shi bincikensa na ilimi ya nuna masa saba'in da biyar cikin ɗari 'yan shi'a sun fi 'yan sunna gaskiya yau da bakinsa ya fito yake cewa shi'a 'yan ta'adda ne suna so su mai da shi ayatin lahin najeriya a zubar da jinin 'yan najeriya ba mu muka faɗa ba shi ya faɗa ba mu muka kazzo man ba rataya aka ba an ka jawo shi ka kai kotu to daka shi addinin musulunci ba da hankali ake yinsa ba da nassi ake yinsa sa nassin qur'ani ko nassin hadisi ingatacce kuma bisa ga fassarar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine shek fauzan yake cewa wala na tadakhalu bi uqulina mu ba ma yi wa shari'ar musulunci kutse da hankulanmu wa afkarina da tunanin tunaninnukanmu wa nuhakkimuhuma ballantana mu muna hukunta littafin Allah ne da sunnan manzo Allah ba hankulan mu da tunaninnukan mu muke hukuntawa ba mu ce abin da suka gano mana shine daidai a'a abin da ya zo a Qur'ani ko sunna bisa ga fassarar sahabbai wannan shine daidai shine addini da aka mu ba hukunta hankalinmu da tunaninmu alama ja a fil kitabi wa sunna akan abin da ya zo a littafin Allah ko sunnar manzan Allah da ka yi ce alwajibu abin da ya zama wajibi annal kitaba wa sunna littafin Allah da sunnar manzan Allah ya ni alal uquli ko ni alal uquli su ake hukuntarwa ake bawa wuka da nama su saita hankali ba wai hankali ne zai saita maka ƙur'ani ba ba wai hankali ne zai saita maka sunna ba in ya yadda a karɓa in bai yadda ba ka a karɓa wannan ƙarya ne a'a sunna ita ce za ta gyara bauɗaɗɗen tunani za ta gyara daƙilallen hankali tosashe ta yi masa sabis ta wanke shi ta haska shi an gane ko? to da ka annal kitaba wa sunna yuhakkimani ko yi hakamani ko ya hakumani ya ni su suke hukunci ko yi hakamani su ake hukuntarwa alal uquli wal afkari akan hankula da tunanin nika an gane ko dole dan mu tashi daidai za mu ƙara gaba guda biyu gaba ta 64 da ta 65 imamu dahawi ya ce fa innahu nan innahu damiru sha'ani domin ka sani yadda al'amarin yake ma salima fi dinihi ba wanda yake kubuta ya zauna lafiya cikin sha'anin addininsa illa man sallama man sallama lillahi azza wa jalla wa rasulihi sai wanda ya sallama wa Allah da manzansa ya miƙa musu wuƙa da nama yayi saranda a gabansu, sai yadda suka yi da shi to wannan shi yake samun zaman lafiya addini amma duk wanda ya ce zai ja da Allah Allah ya ce kaza shi yana ganin kaza ne ya fi dacewa annabi ya ce kaza shi yana ganin a'a haka ba daidai ba ne kaza ne daidai to wallahi ba zai taɓa zaman lafiya addini ba kai ba wai ka ja da Allah ko ka ja da annabi ba yayanka wanda ya girme ka a gidanku in ka ce za ka ja da shi ba za ka zauna lafiya ba ballantana mahaifinka ballantana mahaifiyarka ballantana shugabannin ƙasarka to sannan kuma ballantana Allah da ma'aiki ka ce za ka ja da su kuma ka zauna lafiya Allah baka isa ba to da ka imamu dahawu ya ce ku sani zaman lafiyan mutum a duniya shine in Allah ya ce e ka ce e in ya ce a ka ce a'a ka gane ko baka gane ba in annabi ya ce e in ne in ya ce a a'a ne ko ka gane ko baka gane ba sai ka nemi ganewar daga baya da haka idan mutum yana son ya zauna lafiya addini sai ya ɗau wannan salo fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lalle ba wanda zai zauna lafiya cikin addini sai wanda ya sallama wa Allah ya sallama wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda Allah ya ce fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima Sheikh Fauzan ya ce wa ma'ana sallama da imamu ɗahau ya ce sallama mi kauya. ai ƙabila ma ja a anilla abin nufi ya karɓi duk abin da ya zo masa daga Allah hannu bibbiyu wa an rasulillah kuma ya karɓi duk abin da ya zo masa daga manzan Allah tabbatacce ingantacce hannu bibbiyu wa amana bihi kuma ya imani da shi alama ja a kamar yadda ya zo min gairi ayyata da kala ba tare da yayi wa abin kutse ba bi harifihi ta hanyar canja shi wa ta'wilihi ko musanyin fassararsa haza ma'anar taslim wannan shine ma'anar sallamawar Shafi'i Muhammad الشافعي Idris Allah ya ابن إدريس da rahama. Ya ce آمنت بالله ni na yi imani da Allah wa bima ja a fi kitabin lahi kuma na yi imani da duk abin da ya zo a littafin Allah ala muradin kamar yadda Allah yake nufi wa amantu bi rasulillahi nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bima jaa ar rasulillahi kuma nayi imani da duk abin da manzon Allah ya zo da shi ala muradi rasulillahi kuma bisa ga manufar manzon Allah ba canja masa ma'ana ai la ala hawan abin nufi la alal hawa ba na yi imani da Allah da manzan Allah ba ne bisa ga son zuciyata in sun yi min abin da nake so in bi su in sun yi abin da ya saba min in kyale su ba akan haka ba domin cikin mutane akwai waɗanda akan haka suke bin Allah idan Allah ya yi musu abin da ya musu daɗi sai su yadda in ya yi musu abin da bai musu daɗi ba ba sa yadda shine Allah ya ce wa minan nasi man ya abudullaha ala harf daga cikin mutane akwai wanda suke bautawa Allah bisa ga kwaɗayin abin duniya fa in asabahu khairu ni'ma annabihi idan abin da suke so ya same su ta bangaren Allah sai su mi kauya sai su sallama wa in asabatu fitnatu ninqalaba ala wajhihi amma idan Allah ya jarabce su yayi musu wani abin da ba shi suka so ba sai su yi masa tawaye sai Allah ya ce khasirar dunya wal akhirah duk wanda yake bin Allah bisa ga wannan ka'ida yayi asarar duniya yayi asarar lahira shi Allah idan ya faɗi magana ko ita kake so ka ji ka yadda ko ba ita kake so ka ji ba ka yadda ka miƙa wuya kyakkyawan misali bahaushe ya ce Allah ya baka kuɗi ka ce alhamdulillahi ya kashe ubanka kuma ka ce wannan shine ka yadda Allah Allah ne ya sa ka kuka ka ce alhamdulillahi ya sa ka dariya ka ce alhamdulillahi ya baka abinci ka cika gyatsa ka ce alhamdulillah ya hana ka abinci ciki yana kugin yunwa kuma ka ce alhamdulillah to ka yadda Allah Allah ne ma'ana duk yadda ya gasa haka za a sha to wannan shine ka yadda da Allah amma idan Allah ya ma abin da kake so ka yadda idan ya saba maka baka yadda ba shi wannan mutumin fa ya fito ya ce ko mala'ika jibrilu ne ya zo ya gaya masa wata magana wallahi ba zai yadda ba sai ne annabi ne ya da ya gaya masa me yake so ya ce maka har mala'iku bai yadda da su ba mala'ikun da Allah yake gaya mana Jibrilu nan amintaccen Allah ne mutsa'in samma amin Allah ma ya yadda da shi ya ɗauki mafi girman amana ta wahayi ya bashi ya turo shi ga amintattun mutane su ne annaba amma wai kai ka zo kana cewa mutane ni fa ko jibrilu ne ya zo ya ce min kaza ba zan yadda ba sai dai in annabin ne ya dawo ya gaya min wai kuma wai ai masa kabbara wai wannan wai imani ne mahaukaci ya haukace tuburan mutum yana buƙatar a zo a koya masa adu an baki wauzal na aƙida amma shi ya zari zugan mutane ya tafi da su wai suna sun bashi amana addininsu ina hankali a cikin wannan magana akwai magana da ba a ta ko da wasa saboda ma ba za ta yi ba mustahili ne yanzu kana tuhuma jibrilu zai zo ya faɗa abin da ba haka ba ne to wannan ƙarshen asararsa ce da taɓewarsa wannan yana nuna maka inda ya kai wajen tawaye wa Allah ko mala'ika ne ya zo ya ce masa kaza shi bai yadda ba to amma lokacin da yake gaya maka ko mala'ika ne ya zo ya gaya masa kaza ba zai yadda ba ƙarya nawa aka faɗa a gidansu da sunan karama ya yadda jibrilu ne ya zo ya faɗa kabari nawa gidansu suka ƙirƙira shurin tururuwa ma nawa suka ƙirƙira suka ce kabarin wali ne suka kewaye a garin nan jibrilu ne ya zo ya nuna fitsara nawa suke yi da sunan addini a garin nan jibrilu ne ya koyar akwai inda ya isa ya nuna a littafi cewa wannan fitsarar addini ce amma saboda ya raina Allah ya raina manzo Allah ya raina hankalin kansa ya raina hankalin mutane zai zo ya karya ya zagi magabata ya ci mutuncin sahabbai shi wai a dole na wani jarumi ne tsakakurin addini ne ya ce hadisi kaza da annabi ya faɗa shi bai yadda ba ko jibril ne ya zo ya gaya masa shi ba zai yadda ba sai dai in annabin ne ya dawo to cewa in annabin ne ya dawo ba girmama annabi ba ne wulaƙanta shi ne yanzu in kana da mutunci manzan Allah ko masinjan gidanku ya turo ya ce ya gaya maka kaza ka ce sai shi ya zo da kansa daidai da irin abin da kafirai suka faɗa in annabi da gaske yake Allah ya zo ya gaya musu wa iz qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika fa arsil alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim haka suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a suka yi ta kaba annabi sharaɗi ba za mu yadda da kai ba sai ka ya sai ka ya faru inda gaske ne Allah ya turo mana mala'iku mana wa qala allazina kafaru laula nuzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana suka ce inda gaske ne mala'iku su zo ko Allah ya zo amma kai Muhammad baka isa ba yahudawa annabi musa ya tafi da su allah ya magana da su a dutsen turi sina suka ce ba mu yadda ba sai dai ya fito mu gan shi wa iskultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allah jahara duk wannan maganar irin waccan ce fa to sai allah ya ba su amsa ya ba su martani ubangiji ya ce walau nazzalna alaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulle shay'in qublan ma kanu li yuminu illa in sha Allah ubangiji ya ce wallahi ko mala'ikun muka turo musu ko wanda ya mutu ne ya tashi ya gaya musu ya ce ku lahiran nan gaskiya ce abinda muhammadin ne yake faɗa gaskiya ne ni na je na gano Allah ya ce wallahi ba za su imani ba sai in ni ne ne da su imanin ai shi imani ko da kuɗinka sai da rabanka shine Allah ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim shi mai rabon shan duka ai bari ba ta magani idan Allah ya kaddara wuta zaka shiga in duk bala'iku za su zo su cewa na kai imani ba za ka yi ba sai ka mutu ka shiga wuta da haka dan wani ya zo ya ce ko mala'ika ne ya ce masa kaza shi bai yadda ba ko kaza shi bai yadda ba kar ka ɗauka wai imani ne كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ba imani bane maganganun kafiran jiya ne ake maimaita su a yau maganganun kafiran jiya ne ake maimaita su a yau su wasu sun ce ma sai Allah ya zo da kansa sun ce da manzan Allah sai Allah ya turo da tsani daga sama ka taka ka hau kuma in za ka hau mu caje ka mu tabbatar ba wani littafi a aljihunka mu ga ka hau saman ka sako da littafi sannan za mu yadda wannan ƙur'anin Allah ne ya aiko maka kai ƙarshe ma suka ce auta atiya billahi wal mala'ikati kabila kai sai ma ka zo da Allah kuma shi kansa in ya zo bai isa ba sai ya zo da mala'iku suna take masa baya duk wannan shegantakar wai da sunan addini ake yin ta wai kai sai kai tsammanin Allah zai kyala wannan wallahi yadda nake bacci in farka wallahi haka ne yadda sai Allah ya kunyata wannan shegantakar kuma ku rubuta ku ajiye ko muna da rai ko ba mu da rai kun ga ta tsine kala kato su ma wannan abin su ya zo musu sai ya zo musu ba yadda za a yi ka ci amanar Allah ka ci amanar manzan Allah ka ci amanar bayan Allah da sunan addini su ɗauki imaninsu su baka ka je ka sayar musu da shi ka yi musu kan tafi da shi ka halakar da su kuma Allah ya kyale ka wallahi ba zai kyale ba sai ya tona asirinka ba inda za a je a duniyan nan ba wanda yake tunanin akwai ranar da wannan ɗan tamoran zai fito ya ce shi a 'yan ta'adda ne so suke su amfani da shi ya ci amanar kasarsa. ko a mafarki ba za ka taɓa tunanin akwai ranar da zai faɗi wannan ba domin kullum ba abin da yake irin nuna su ne mai jagorori su ne zarata su ne jarumai masoya ahalul baiti yanzu ba abin da yake ce maka cewa masoya ahalul baiti ƙarya ce domin ba yadda za a yi soyayya ahlul baiti ta zama ta'addanci A kenan fakewa aka yi da soyayya ahlul baiti dan aini ta'addanci ba mu muka faɗa ba shi ya faɗa ala haddi qaulihi kuma shi yasa yau za ka ga na samfa nafsan atun fiha sai wasu su zuro ce ana dai shakka anya takardar nan daga shi ne to amma dai an ce ma dai daga ne to sai kuma wasu daga cikin yaran abin tausayi sai su fito su rinka yan uwansu yan shi'a ko ba komai sun hada a halil baiti a kun hada a ta'addanci dai kwamenin iran ne da kwamenin najeriya yau suke fada ba mu muna mu yan kallo ne san a inda kuka hadu Allah idan suna da rabon shirya ka shiryar da su in ba su da rabon shirya Allah ka ci gaba da bankadar asirinsu ka ci gaba da tona musu asiri don masu rabon shirya su gane su san abin ƙarya ne to daka in kana son zaman lafiya ka ba Allah da manzansa ba bisa ga son zuciya ba bisa ga sallamawa bisa ga imani daka imamu shafi ya ce wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abin da zo daga manzon Allah in ya inganta mu ahlus sunna mun yi imani da shi kuma kamar yadda annabin ya faɗa Shi shikenan duk abinda za ka mana kai mana La'alal hawa ba bisa ga son zuciya ba mu karɓi wani abu wanda ya mana wanda bai mana ba mu ki karɓa mu ba mu haka da mai daɗin da mai garɗin da mai ɗacin duk in ya zo mun yadda wata harifi kuma ba ma canja magana wa a ƙawalin nasu kuma mu ba ma bin maganan mutane mu saki ta Allah don karka zage mu ba za mu karyata hadisan annabi ba don karka yi mana sharri ba za mu karyata maganan manzan Allah ba ka daɗe ba ka yi ba duk abin da za ka gaya mana gaya mana mun yadda da duk littattafan bukhari da muslim da duk hadisan da suke cikinsu ingatattu ne gwargwadon yadda malaman musulunci suka faɗa suka fassara in baka fahimta ba ka je malamai su fahimtar da kai in kuma baka yadda ba to rashin yadda ka ta ƙare ma mu mun yadda amma ba ca muke bukhari ma'asuni ba ne ba ca muke bukhari baya kuskure ba amma hadisan bukhari da hadisan muslim da dukkan ingantattun hadisai wanda malaman musulunci suka ce sun inganta bisa ga ka'idojin ilimin hadisi to mu mun yarda da su kuma duk inda za ka kai muka kai mu ka rage ka daɗe baka ka faɗa ba ka samu a kura tandu da kaman sallama wanka da. duk wanda ya sallama wa Allah ya miƙa masa wuya warar da mashtabaha alaihi abinda baka gane baka ce na yi imani amma na bar wa Allah sanin ma'anar me yake nufi idan ya so in sani ya sanar da ni ta hanyar wani malami ya min bayani na fahimta falillahi alhamdu in bai so in sani ba ya banna a haka to daman baka isa ka san komai na ilimi ba kowa da iya gabar da Allah zai aje shi ta ilimi in anan ya so ya aje ka to ka sallama masa ka bar masa ilimin ko sahabban annabi ba komai suke fahimta ba amma idan annabi ya gaya musu abu in ba su gane ba sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani amma mu mun sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake bada labari a cikin sahabbai yace wata kura a daji ta yi magana da mai kiwonta manzo Allah bai gani ba fa mala'ika Allah ya turo yake gaya masa dole magana za ta yi wasu habbai nauyi domin ba su taɓa ganin kura ta yi magana ba amma take manzo Allah ya ce ni da Abubakar da Umar mun yadda saboda irin amincin da manzo yake da shi akan imanin Abubakar da Umar yanzu kai ka ce baka yadda ba to amma abin da ake so a nuna maka ba komai ne in aka faɗa za ka fahimta ba amma dan baka fahimta ba shine ba daidai ba sai ka sallama ka wuce akwai abubuwan da ba zai ka fahimce su ba sun fi karfin tunaninka sun fi karfin kwakwalwarka a takaice yanzu da za ka taso wani daga cikin kakanninmu wanda ya mutu shekara 200-300 ka ce masa ana magana ta hanyar waya wani yana ingila kana najeriya za ku yi magana a iska zai ce karya ne wallah ba zai yi ba za a yi bidiyo call wani yana saudi arabia kana nan ka gan shi ya ganka ku yi magana zai ce kai karya ne wannan alkiyama ce to da basu yadda da waya ba ko basu kai ilimin su bai kai gare ta ba shin waya karya ce kai yanzu da kake zamanin waya ka isa kace karya ce to yanzu ka san me zai faru ma nan gaba technology ka san me zai haifar maka a nan gaba to in wannan dan adam ne yake yi sai abin da Allah ya ce zai yi ko annabi ya ce ya yi ka ce ba zai yi ba inda kawai gizan ke saƙa sa in aya ba ta ce ba hadisi bai ce ba to mu ba mu yadda wani ya zo ya shirma bana ƙarya ba ba yadda za a ka kife mu a kwando da hankalinmu amma Allah ya faɗa mun yadda annabi ya faɗa mun yadda amma wani shehu ya shirin da babbar riga ya shafi rasa taimai karo ya ce an yi ya ce wai daga daga maroko zuwa saudi arabia shehu tijjani ya taku uku ya je kuma an yi taro wai ci karfe biyun dare wai manzo Allah ya ci shehu jani mitin ina ayar ina hadisi in akwai aya mun yadda in akwai hadisi ce mun yadda amma babu wallahi baka isa ba baka isa ba ba za ka ninke mu da hankalinmu ba to wannan shine ku gane bambancin abinda Allah ya faɗa da abinda annabi ya faɗa da kuma abinda ake fakewa da to ai Allah ma ya ce kaza a shirya ƙarya idan Allah ya ce Allah Allah ne kai Allah ne idan annabi ya ce hadisi ya inganta annabi annabi ne kai annabi ne to ba kuma yadda za ka kwatanta mana kanka da Allah ko ka kwatanta mana kanka da manzan Allah annabi an yi isra'i da miraji da shi mun yadda aya ce ta faɗa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al aqsa amma shehu tijani daga maroko an kai shi saudi arabia da taku uku kai ka faɗa a wannan littafi zamu gani to wannan shine dan ku gane bambancin abin kada wani yazo ya ce maka to ai a zamanin annabi Suleimanu ma ai wani ya ɗauko gadon bilkisu daga birnin saba'u ya kawo annabi sulaimanu a kiftawar ido sai mu ce wannan aya ce ta faɗa qala allazi hu ilmin min kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka ɗarfuka. shehu tijjani ma jawo mana aya shehu ibrahim ya ƙara jirgi mai a sama jawo mana ayar jirgi abin da muka sani in ya sauka ne ake ƙara masa mai amma in yana sama ne aka ƙara masa mai kuma aka ce shehu ibrahim ne kuma da sunan karama kuma mu yadda da sunan musulunci to sai ka jawo mana aya sai ka jawo mana hadisi amma in ba haka ba ba mu ne za mu fara karyata ka ba jirgin ne ma zai karyata ka zai yi jirgi a ƙara masa mai yana sama ne saboda mahaukaci ne kai da aka haka yace walam arif ma'anahu duk wanda bai san ma'anar abin da Allah ko ma'aiki suka faɗa ba to ba musawa ake ba imani ake yi aulam ya arif kaifiyatahu ko bai san yadda abin ya faru ba to ba jayayya ake ba sallamawa ake yi raddahu ila alimihi sai ka mai da magana zuwa ga masaninta shine Allah wa huwa Allah shine Allah subhanahu wataala mai girma da buyaya fallazi yushkilu alaihi shay'un duk wani wanda wani abu ya rikitar da shi na addini yarji'u ila ahalin ilmi to ya koma wajen malamai wa fawqa kulli dhi ilmin alimun domin saman duk wani mai ilimi akwai wani wanda ya fi shi fa in lam yakun indal ulama ilmun bi in malamai su kansu suka ce basu san abin ba to fa innahu yajibu tafwiduhu ila Allah jalla wa to sai a maida abin dungurungun zuwa ga mai gayya mai aiki shine Allah na fata an gane domin hasu malaman gaba ɗaya Allah ya dunkule ya ce wa tun minal ilmi illa kalila duk abin da na baku na ilimi ɗan kaɗan ne ashe kenan akwai abin da su kansu malamai yake gagara su to in ya gagare su bai gagar Allah ba domin wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna shi Allah yana da sanin komai amma ku ba komai kuke iya sani ba gaba ta ƙarshe da za mu tsaya a kai ta 65 imamu da Ha'u ya ce warar da ilma baha alaihi ila alimihi duk musulmin kwarai mai son ya zauna lafiya game da sha'anin addini idan aka ce maka annabi ya ce ko Allah ya ce sai baka gane abin ba ko yi maka nauyi to sai ka ja bakinka kai shiru ka bar wa Allah da ma'aiki sanin abin da suka faɗa ina ta an gane amma ba ka zo kana tada jijiyar wuya kana baka yadda ba to da baka yadda ba sai ne. sai a fasa faɗa sai abin ya zama ba haka ba kai ne zaka ka yi tatta da jijiyoyi a banza amma in dai ƙur'ani ya faɗa ko hadisi ya faɗa magana ta kare in dai hadisi ya inganta inda gizon yake saka saƙasa ya zama ba hadisi ba ingatacce labarin gizo da ƙoƙi ne dare dubu da ɗaya ne magana jari ce sha ba labari shuni ne a talili a taga zuti ne shek ya ce wali zalika saboda haka ne kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza sa'ala ashabahu in ya tambayi sahabbansa an ba'adil ashiya'i game da waɗansu abubuwa na addini allati la ya'rifunaha wanda ya san basu sani ba kalu sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa kadai su suka sani kaga wannan ya nuna maka hatta sahabbai akwai abubuwan da basu sani ba amma da basu sani ba ba musu suka yi ba ba ƙaryatawa suka yi ba sai suka yi me tafwidi suka mai da abin ga Allah suka sallama masa suka mai da abin ga manzon Allah suka mika masa wuya da ka fala yadkhuluna fil mutahati ba sa shiga cikin cece ku ce wa yatakharrasuna su rinka shaci fadi ba sa haka amma kaga mutum wai da shaci faɗi da canke-canke da kame-kame da molan kawai zai musan hadisi to in kun ce kaza to ai kuma kaza kaza to in kuma kun ce kaza to ai kuma kaza kaza kai ka jiyo in kun ce Allah yana sama to kan yi saman fa kai ka jiyo ina ruwanmu da kan yi sama bai shafe mu ba in kun ce Allah yana saukowa to a wani daren daren Najeriya ko daren Saudi Arabia kai ka jiyo ba ruwanmu bai shafe mu ba mu da mun yadda yana sakowa da ya ce yana sakowa sakowar da ta dace da shi bai so mu san a wani dare ba bai ayyana mana daren ba ba ka neman lailatul qadar a ƙarshen ramadan ka san shi amma ka yadda akwai me kake yi nema shikenan akwai abin da Allah a duniya har duniya ta nade ba zai bari a sani ba haka ya bar mutane a ninke saboda a barka a ninken ma a wani abu alheri ne gare ka yanzu in ka san ranar da zaka mutu ba za ka zauna lafiya ba kuma yana daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata ka sani ranar mutuwarka amma aka ɓoye maka saboda rashin sanar da kai ɗin alheri ne gare ka in ka san ranar da za ka mutu kwananka ya kare tun kan ranar in ka san ranar tashin alkiyama ba kai ba zaman lafiya amma na sai ɓoye ta ya bar kowa a ninke har annabawa Allah ya ninke su bai gaya musu ranar tashin alkiyama ba saboda ba a santa ba ya fi zaman lafiya yanzu kawon busar da za a busa a mutu ba wanda ya san inda yake amma ba da haka ba wani talaka in ya kwana bai ci ba zuwa zai busa mana Don muna ƙoshe mu ya tayar mana da hankali akwai abubuwan da Allah ya rufe su don a zauna lafiya amma ni in ya sha wahala billahi lazi sai rikito ma da sama shi yasa masu hikima suke cewa idan ka ji mutum yana ko sama da ƙasa za ta haɗe bai da komai a tsakiya bai da komai a tsakiya to haka Allah ya bar mu a rayuwa ya ɓoye ma wancan ya ɓoye ma wancan domin ɓoyewar wani lokaci shine zaman lafiyarka yanzu ƙaramin misali zuciyoyinmu kaɗai ka san har mala'ikan da yake rubuta ayyukanka bai san abin da ke zuciyarka ba zuciya sirrin Allah ne Allah ne kaɗai yake kallon zuciyar bawa wallahi da Allah yana buɗe mana zuciyar juna muna gani da da yawan mutane ba za ka zauna da su ba matar da kake aure da ba za ku zauna gida ɗaya ba saboda wata zuciyarta game da kai ba mai kyau bace, kai ma kila zuciyarka game da ita ba mai kyau bace. amma Allah di ya rufe zuciyoyinmu don mu zauna lafiya da juna sai mutum ya zo ya maka dariya ka ɗauka masoyi ne amma ba masoyi ba ne Allah ya ɓoye maka zuciyar don in ya nuna maka ba za ka zauna lafiya da mutane ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba kai ma aka nuna wa wani zuciyar ka kai ma ba za a zauna lafiya da kai ba yoni wani lokaci ma wani abu da yake ban mamaki yanzu idan mota tana tafiya ko babur idan za ta taka birki me ake ganewa Don Jako, jamil yanzu nan gashi muna zaune da dattawa da matsakaita da yara ƙanana yanzu wani babba sai ya tusa anan ba a gane ba ko ba haka ba idan da Allah ya so ya tona asiri sai ya kowa daga cikin mu danja da jiniya dan za ka yi tusa sai ta yi kuka yu to da asirin manya a cikin yara ya yi ta tonuwa wallahi muna makaranta alloni na sha ganin wannan muna cikin mu wani babba zai tusa ai ta dukan mu yara a ce mu muka kuma mun ba mu muka ba wallahi alaramma ne yayi to amma saboda rufin asirin Allah da aka wata tusa kawai sai dai a ji ɗoyi sai dai a rinka kallon juna a shiru manya su daɗa ɗaure fuska yara kuma ba su isa su magana ba to wannan duk ba rufin asirin Allah ba ne da Allah ya ɓoye mana wasu abubuwa domin in ya bayyana mana su zaman mu ba zai yi ba to haka ilimi yake wani ilimin in aka buɗe idanka ka gan shi tashin hankali ne a gare ka ba zaman lafiya ba ne a gare ka wani abin ba ka san shi ba shi ne kwanciyar hankalinka ranar duk da ka san shi hankalinka ya daina kwanciya yanzu da wani za a ɗauke shi daga cikinmu a kai shi lahira ya gano wuta ya gano aljanna ya dawo wallahi magana ta ƙari. shi yasa in Allah zai kai ka kaga wuta ko aljanna ko annabi ne sai ya maka shiri na musamman manzan Allah da za a isra'i da miraji da shi sai da aka buɗe zuciyarsa aka wanke ta aka daɗa kimtsa masa ita sannan aka kai shi saboda a irin wannan halitta ta mu ta duniya ba za ka iya zuwa ka leko lahira ba in ka ganta magana ta kare kafirai suka cika baki mala'iku su zo sai Allah ya ce yau mai raunar mala'ikata la bushra idan suka ga mala'ikun nan fa zaman lafiya ya ƙare yanzu ƙaramin abu mutum zai je karɓo wuridin aljani in aljanin ya zo ka gan shi shike nan ka haukace yanzu da daddare za ka fita kawai ka ga wata fatalwa in ba ya wasa ba sai an ce ma rukiya wani sai an haɗa da girka kafin ya dawo hayyacinsa to amma ɗan adam saboda tsabar ganganci wai ce dole duk abin da Allah ya faɗa wai sai ya gane zai yadda duk abin da annabi ya faɗa sai ya gane zai yadda. saboda Allah an ka ne Allah ba an ka bane ba idan yana so ya sanar da kai abu zai sanar da kai in baya so ya sanar da kai ya san ka sani ba alheri bane ba zai sanar da kai ba rashin sanin rahama ce a gare ka to kai kuma in ka fahimci ka sai ka sallama yau sau da dama za ka zo ka tarar mahaifinka yana kuka ko mahaifiya kai kai su faɗa masu ce a'a saboda ba ka san dalilin kukansu ba shine zaman lafiyanka in suka gaya maka wani dalilin na kukan kai sun sa ka a tashin hankali kila mahaifiyarka ta ce mahaifinka ne ya maka wani mata wani abu in ta gaya maka ka fara jin haushin mahaifinka saboda ya bata mata rai yanzu kai ka zama dan arziki Ba ka zama dan arziki ba fadan manya ba a shiga to mu fahimci irin waɗannan lamarin Allah ya sa mu gane da haka ko sahabbai da muke ganin su ne kololuwar imani idan an gaya musu abin da ba su sani ba sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lamu ba sa canke-canke ba sa ta da jijiyar wuya ba sa cewa ai mu ba mu gane ba ya ma za a hankali abin ya ce kaza ya ce in wajatta aliman idan ka samu wani malami mausukan amintacce yubayyinu laka wanda zai maka bayanin da zaka gamsu ka gane alhamdulillah, to ka gode wa Allah wa in wa illa in kuma ba haka ba baka samu malami gamsasshen da zai maka bayanin da zaka gane ba amintacce to fa biki ala taslimika ka tsaya a matsayinka na sallamawa ka yi imani da abin amma baka fahimta ba baka gane ba ka bar wa Allah lamarinsa wa atiqadika ka zauna akan kudirinka annahu haqqun cewa abin gaske ne wa annahu wa anna lahu ma'ana kuma tabbas abin yana da ma'ana walakin lam bayyana laka sai dai ma'anar bata bayyana gare ka ba Allahu wa rasuluhu a'lamu kamar yadda malamai sukan fassara kuraman bakin qur'ani in an ce alif lam mim sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san me yake sani da wannan mu ba mu sani ba to kaga zaman lafiya kenan to wannan shine zaman lafiya duk wanda yake so ya zauna lafiya cikin sha'anin addinin sa musamman cikin sha'anin abin da ya shafi aqidan musulunci ba dole ne komai ka gane ba ba dole ne komai ya daidai da hankalinka ba amma in dai Allah ya faɗa ga aya a ƙur'ani in dai manzon Allah ya faɗa ga hadisin kuma ya inganta to ka sallama Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh